الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته الى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم اللهم اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام عليكم ورحمه الله zai kuma ban da da da da da da da wanda yake cikin ce sura ta hudu a daidai surorin alqur'ani da girma in ka faro daga sama daga farkon sa suratul nisa sura ce madaniya kuma tana kunshe da ayoyi mi'atun wa khamsun aw sittun aw sab'un wa sab'una aya tana kunshe da aya 175 ko ɗari da saba'in da shida ko ɗari da saba'in da bakwai kamar yadda za a iya samun bambancin ƙirƙirar ayoyi dangane da bambancin kira'o'i. wa وموضوعها الرئيس الشخصية babban abin da suran za ta fi mayar hankali a kai bayyana hukunce-hukunce na ma'amala tsakanin mutum da mutum wannan ma'amala ta shafi auratayya ko wani abin da ya kama da haka warrawabitu bayna banil bashar da fadin alakoki da ke tsakanin ɗan adam fi ma bainahum imma tsakanin su da junansu wa fi ma bainahum wa bain khaliqihim da kuma fadin alaƙar da ake son ta wanzu tsakanin su ɗan adam da ubangiji subhanahu wa ta'ala mahaliccin su lihifzi huquqi du'afa wannan sura tana mayar da hankali wajen kulawa da waɗannan alaƙoƙi saboda kare haƙƙoƙin mutanen da suke masu rauni kamar mata kamar marayu da makamantansu kamar yadda bayanin hakan zai zo dalla dalla a cikin sura malam bismillah a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام bayan bismillahir rahmanir rahim Allah ya ce ya ayyuhan nas ya ku mutane kitabun ya ummu hukumuhu al-mukallafina inda nuzuli wannan kira na cewa ya ayyuhan nas magana ce wadda hukuncinta ya shafi dukkan mukallafai dukkan ababen dora ma shari'a inda nuzuli wanda suke nan lokacin da wannan sura ta sauka wa man sayantazimu fi sulkihim da waɗanda za su iya shiga cikin jerin su min almawjudina daga cikin saman mu waɗanda a lokacin da wannan sura ta sauka suna nan da rai an riga an haife su amma shekarun su ba su kai na a ɗora musu shari'a ba su ma ayan ta shafe su daga lokacin da suka kai shekarun da za a ɗora musu shari'a wal hadithina hukuncin ya shafi har ma waɗanda za a haifa daga baya har yi zuwa lokacin tashin kiyama ba da zalika baya da wani zuwa ila yawmul kiyama har yi zuwa ranar tashin kiyama fa innal ijma'a munqasid ala anna akhir al ummati mukallafun bima na bihi ba. malaki domin an yi ijimali tsakanin malamai cewa wanda za su zo karfi a wannan al'umma an ɗora musu bin nauyin wannan shari'a kwatan kwatin yadda aka ɗora wa wanda suke nan lokacin da qur'ani ya saka yanzu wajen wajen sun yin aiki da alqur'ani da hadisan annabi sallallahu alaihi wa sallama ba bambanci tsakanin mu da sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallam wajibi ne ki aiki da qala Allahu qala rasulullah wajibin mu ne mu aiki da qala Allahu qala rasulullah sallah azhar a hudu a lokacin su mu ma a zamanin mu a hudu ne daga nan har zuwa kiyama ta tashi sai fa ga matafiya da aka bada hanzarin din sallah mai a hudu a iya rage ta a dawo da ita biyu saboda hanzarin tafiya ko hanzarin aikin haji ko wani dalili daga cikin dalilai saboda haka in ba wannan ba komai duk ɗaya ne tsakanin mu da su ba bambanci ina fata an fahimta wajen tsora mana yin aiki da wannan alqur'ani mai girma kama yunbi wa anhu qawluhu alaihi salatu wassalam kamar yadda fadin annabi sallallahu alaihi wasallam tabbata gare shi ke ba da labari game da haka fatarsa da yake cewa alhalalu ma jara ala lisani ila yawmil qiyama abin da yake halal gare ku shine abin da duk halattin sa ya gudana akan harshe na har zuwa kiyama ta tsaya dukkan abin da halattin sa bai gudana ba kan harshe na duk abin da haramcin sa bai gudana ba akan harshe na bai halatta ba wani mutum daga cikin mutane ya zo ya halatta ko ya haramta kishiyar abin da annabi ya tabbatar nas ولفظ nas da aka ce ya ayyuhan nas. yasmalu dhukura wal ta haqiqatan ya shafi maza da mata gaba ɗaya kowanne lafazin nas ya shafi Allah ya ayyuhan nas ya ku mutane ittaqu rabbakum ku kiyaye dokokin ubangijin ku ai iqabahu ku kiyaye uqubar ubangijin ku bi an tuti'uhu ta yadda za ku zama masu masa da'a wa ghallaba dhukura alal inas anan wajen ittaqu an rinjayar da lamirin maza akan mata tunda mun ce annas ya shafi maza da mata amma lafazin ku umarni ne da ake fuskantar da shi zuwa ga maza domin a cikin sa akwai wawul jama'a allati tadullu ala to amma har mata ma sun shiga ciki domin lafazin alqur'ani mai girma yadda ka'ida take dukkan lamirin da ya shafi maza to mata na iya shiga ciki ko da an batan su bai zo ba amma dukkan lamirin da ya shafi mata maza ba za su shiga ciki ba sai inda wani dalili ina fatan kun fahimta duk inda ya ayyuhal ladina amanu take a cikin alqur'ani amanu din na lamirin ne na maza amma duk walimitin ijma'i mata na shiga cikin dukkan umarnin da ya biyo bayan ya ayyuhal ladzina amanu ko dukkan halin da ya biyo bayan ya ayyuhal ladzina amanu ya ayyuhal ladzina amanu idza kuntum ila salat ya ayyuhal ladzina amanu fil qad ya ayyuhal ladzina amanu kaza duk ya ayyuhal ladzina amanu din ta zo da umarni ko da hani to maza da mata ta shafa ba maza kadai ba amma dukkan lamirin da aka fuskanci mata da shi kadai to namiji baya shiga ciki sai in akwai wani dalili da ke nuna shigarsa an gane ku mala ita ittaqu rabbakum an rinjayar yadda lamirin maza akan lamirin mata ba dan matan ba za su shiga ciki ba annabi khalaqakum ku kiyaye dokokin ubangijin ku wanda ya halitte ku min nafsin wahida daga rai guda daya shine ran annabi adam alaihi salam wa khalaqa minha zawjaha sannan ya halitti matarsa minha daga jikinta shi annabi adam alaihi salam matarsa ne ita ce hawa bil mad wato da maddi hawwa wato zaka yi maddi kenan an halitti ummina hawa min bil'i min bil'in min min abla'ihi daga hakarkari daya daga cikin hakarkarin sa al-yusra na bangaren sa na hagu da haka a cikin wani hadisi annabi sallallahu alaihi wa sallama yake cewa ku yi mata a hankali domin an halitte su wato ainihin daga kashi na hakarkari kashin da na hakarkari dole sai dai ka kyale shi haka idan ka ce dole sai ka miƙar da shi ya zo mai kake za ka karya shi yace to duk wanda zai zauna da mace dole ya zauna da ita bisa ga bacin rai dole sai ta munana masa sai ta yi masa ba daidai ba duk kirkin da wata rana sai ta tauka mutum abin siya yace to idan ka ce sai ka miƙar da kasin nan sai ka karya ki an ko ba haka ba sai dai ka yi amfani da shi a karkatuwarsa a haka to haka mace idan ka ce dole sai ta zanto daidai wa daidai ta kowace fuska to sai dai ku rabu dan ko ba haka ba to shikenan waɗansu halayenta na kirki su yi belin saura to idan ka haka sai ku zauna lafiya kare ta ma'ana dai an halitti ummina hawa daga bangaren hakarkari na hago na annabi adam alaihi salam kamar da hadisin annabi ya tabbatar الذي خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء وبث منهما أبنجي يا تيتر يا تيتر أي فرق ونشر أبنجي يا يا تا أبن كذا يا تيتر منهما دجدكين النبي آدم دهواء Ubangiji ya yada rijalan magaje kafiran masu yawa wani sa'a da kuma mataye su ma waɗanda suke masu yawa wanda dukkanin yawan halittar duniya nan da kake gani suna dangantuwa ne zuwa ga annabi Adam alaihi salam da kuma ta Hawwa Allah ce wattaqullaha aka sake maimaita kalmar takawa saboda muhimmancin ta wattaqullaha ku kiyaye dokokin Allah allazi tasaaluna bihi tasaaluna ma ne ce fihi idgamu idgamu ta'if fil asli anan wurin kamar an shigar da ta ne fil asli daga asalin kalmar fi sini cikin sinun asalin kalmar ta tasaaluna to a wata kira'an sai a ce tasaaluna an yi idgamun ta cikin mai cikin sinun kenan وفي قراءة أو قراءة بالتخفيف ذاك كلام تابع ترد سيدا با تنسين تساءلون بحسها وتذاك ta تادن duk dai ma'anarsa ai ta tasa'aluna ku ji tsoron Allah subhanahu wa ta'ala wanda yake tasa'alu allazi tasa'aluna bihi wanda kuke roƙon junan ku da shi kuke wa junan ku magiya da shi ma fi ma bainakum a tsakanin ku da juna hay kulu yaqulu ba'dukum li ba'd yayin da tashin kuke faɗa masashi cewa as'aluka billahi ina roƙonka da sunan Allah wa anshiduka billahi ina maka majiya da Allah to sai Allah ce wattaqullaha ku kiyaye dokokin Allah Allah bai tasaaluna bihi wanda kun saba tun da tan wato ainihin kuna yin magiya da sunan shi kuna roƙon junan ku bukatun juna da sunan Allah subhanahu wataala sai kuma Allah ce wal arham sannan ku kiyaye al arham al arham shine zumunci da ke tsakanin ku to sai zanto kamar nan gurin ma'tufin ne ala taqwa ai wattaqul arhama ku kiyaye al'arhama zumuntaka da ke tsakaninku da juna an taqtauha kar ku yanke zumuntakar ku lalle ku sadar da zumunci tsakaninku da juna wa fi qira'atin a wata qira'an bil jarri wato anan gurin wannan qira'ar wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arhama sai zanto ittaqullaha wattaqul arhama ku ji tsoron Allah ta fuskar kiyaye dokokinsa wattaqul arhama ku ji tsoron zumunci kar ku yanke shi ku kiyaye zumunci kar ku yanke zumunci tsakaninku da juna amma idan muka ce wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arhami sai zan to menene ma'anar sa wattaqullaha allazi tasaaluna bihi ku ji tsoron Allah da kuke yi wa junan ku magiya bihi da si wal arhami ay wa bil arhami kuma kuke yin magiya da dangantaka da ke tsakaninku da juna sun kasance suna tambayar juna cewa ka bani dan Allah ka bani dan girman mahaifinka dan kimar mahaifinka wannan a jahiliyyance haka sai kasance suna yi kuma shari'a ta hana su ba amma a halin yanzu zan to magiya da Allah subhanahu wataala kada ake ba a magiya da sunan wani ina fata an fahimta waɗansu malaman suka ce a'a wannan bil arhami din ba wai ainihin suna yin magiya bane wajen daidaita matsayin Allah da matsayin wani mutum daga cikin mutanen da suke dangantaka da shi uwa ko uba ba haka suke nufi ba a'a suna nufin ka ba mu domin Allah wanda ya halice mu domin shi ne zai baka sakamako kuma ka ba mu domin dangantakar da ke tsakanin mu da juna kasancewarka dan uwana kasancewa ta dan uwanka zamantakewa na wajabta ɗayan mai kyautata wa ɗaya ina fatan kun fahimta tun da akwai kira'a tabbatacciya bil al-arham din shi yasa malamai suke wajahar da ita ka ta yadda abin ba zai ci karo da da ba wa kanu da yatanashiduna bil rahim malai sun kasance suna yatanashiduna suna yawa juna magiya bil rahim da wato dangantaka sai Allah ce inna Allah kana alaikum raqiba inna Allah lalle Allah ta'ala kana alaikum raqiba ya kasance raqiban mai kiyayewa alaikum gare ku ai hafizan li amalikum yana kiyaye ayyukan ku fa mujazikum biha zai zama mai muku sakamako da irin ayyukan ku ai lam yazal muttasifan bizalika kana din nan maslubatu zamani abinda take nufi Allah bai guje ba ba kuma zai guje ba alaikum gare ku raqiban yana matsayin mai kiyayewa mai kulawa mai lura da duk abin da kuke ciki ba abin da yake mantawa to shine abin da wannan aya take nufi wannan aya annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana bude dukkan hudubobi da ita a abinda ake sa masa suna khutbatul haja a wurin malaman hadisi lokacin da annabi zai hudubar juma'a ko maganar daulan aure ko annabi sallallahu alaihi wasallam zai wa'azi zai fadakar a gidansa ne ko a tsakaninsa da sahabbansa cikin masallaci yakan bude da innal hamdalillahi sai ce nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina har ya zuwa wa ashhadu an la ilaha fi'ilan farko na hamaduhu wa nasta'inuhu yana bude su da nun amma fi'ilin ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu yana bude su da hamza baya cewa wa nashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu kamar yadda yake cikin hadisi bayan wannan sai ya karanta ayoyi guda uku ayan farko shine ya ayyuhal ladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun aya ta biyu ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katiran wa nisaa wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham inna allaha kana alaykum raqiba aya ta uku shine ya ayyuhal ladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti allaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima na ce aya uku dan saboda hadisi abinda aka ce kenan sai ya karanta waɗannan ayoyi guda uku amma ta farko da ta biyu kowace ɗaya ce amma ta ƙarshe da makaranta aya guda biyu ne ittaqullaha wa qulu qawlan sadida aya ce nan gurin wa لكم lakum dhunubakum wa man yuti يطع wa rasulahu faqad faza fawzan azima sai zan wannan aya ce to sai aya aka yi ayoyi guda hudu masu riwayan hadisi cikin sahabbai sai annabi ya karanta aya uku suna nufin aya uku dangane da maudu'i wannan maudu'in tana wuri kaza wannan maudu'in tana wuri kaza wannan da maudu'in tana wuri kaza domin ta farko tana cikin suratul ali imran ta biyu tana cikin suratul nisa ta uku tana cikin suratul ahzab dangane da wuraren aka kirga ba adadin ayoyin ba ina fatan kun fahimta to wannan kenan malai ce wa hadhihi al-ayatu muqaddimatun lil ahkam allati tarbutu bayna Allah wan nas wannan aya kamar wata shimfiɗa ce ta musamman dangane da hukunce hukunce da za a ambata da zai biyo baya waɗanda ke kulla dangantaka tsakanin Allah subhanahu wata'ala da mutane wallafi tarbutu bainan nas ba'dhum li ba'd da kuma hukunce hukuncen da ke kulla alaka da dangantaka tsakanin sashin mutane da sashin su wa fiha husnul matla kuma wannan aya lalle ta yi kyakkyawan budewa sun matara'a fi bayani mawaridul ittiqai takawa da Allah ce ittaqullaha har a wurin biyu cikin sura ittaqu rabbakum sannan ce wattaqullaha allazi tasaaluna bihi takawar nan sannan ubangiji ita ce ubangiji ya gaba da yin bayanin mawaridul ittiqa wurare ko kuma shari'o'i da dokokin da idan ka bi su zaka zama tabbataccen mai takawa wa mazannihi da wurare ke zaton in ka aikata abin da aka ce a ciki to kana cikin masu takawa fa qala sai Allah ta وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا وآتوا اليتامى كبي ومرايو الصغار وأن سكيارا الأولى لا آباء لهم وأن باسوا لإياه مزاجي domin abin da ake nufi da maraya shine mace ko namijin da mahaifinsa ko mahaifinta ya mutu kafin balaga duk yaron da ta yi mutu kafin balaga shine maraya ko yarin da mahaifin ta yi mutu kafin balaga ita ce marainiya amma mutumin da har sai da ya balaga sannan iyayen suka mutu wannan ba a kiransa da suna maraya ta fuskar shari'a sai dai zanto maraya ta fuskar yare a harshente a ce masa maraya amma idan aka ce maraya wanda shari'a ta ba shi hukunce hukunce ta rattaba lada akan wanda ya kyautata masa to wannan yana tabbatuwa ne ga yaro ko yarinyar yarda mahaifi ya mutu kafin balaga mahaifi ya mutu bari kafin balaga shine mallan yake wa atul yatama ku baiwa marayu dukiyoyin su su wane ne marayu asigar alulala aba alhum alula daidai yake da allazina an gane ko kaddamar kalama فيما ta allaku bihim بهم subhanahu سبحانه وتعالى يا فار gabatar da zance dangane da abin da ya shafi marayu li izhari ya inayati bi amrihim domin ubangiji ya bayyanar da tikkar kulawarsa bi amrihim game da lamarin marayu wal wannan magana walil awliya ubangiji ya fuskantar da ita ne zuwa ga waliyai waɗanda aka ɗora wa nauyin kula da yaro waɗanda aka ba su cewa su kula da wannan maraya ko marainiya wal awsiya ko waɗanda aka yi wa wasiya su ne Allah ke cewa da su wa atul yatama amwalahum ko baiwa marayu dukiyoyinsu iza balagu rakidina idan sun balaga rakidina kuma suna kimtsatsu shiryayyu wala ta al-khabitha bi tayyib kada ku musanya al mummuna bi tayyib da kikkiawa ay halala kada ku dauki dukiyar maraya wadda haram ce akan ku ku yi musanyar dukiyar ku wadda yake ita ce taku ta halal din ai ta ku zuhu ku ce za ku rike dukiyar maraya a madadin taku تفعلون min akhdhil الجيد kama تفعلون kamar yadda kuke aikata haka min akhdhil الجيد min مال اليتيم sai ku dauki kikkiawan abu na dukiyar maraya wa ja'alir rabi'i min malikum sai ku ajiye wanda yake naku mara kyau a madadin nasa din a madadin haka ci ana idan an ba mutum wato malaya ya kula da shi maraya nan yana da shanu yana da tumaki yana da awaki kai ma kana da shanu kana da tumaki kana da awaki idan ka ga sa mai kyau a cikin dukiyar maraya sai ka dauki naka dan tamilo sai ka sa a ciki sai ka ce saurun bi saurin ai sa dusta ne sai ka ɗauki nashi kai amfani da shi ka ajiye masa naka a madadin naka din shine wanda yake dan tamilo dan shi maraya ne ba zai sani ba ba zai gane ba zai iya jariya da kai ba to shine Allah ce wala ta tabaddalu kabisa da sayyid kar ku tudanya mummuna da kyakkyawa mummuna shine wanda yake naku mara kyau kyakkyawa shine na maraya kar ku musanya su kar ku tafi su da juna da manufar dauke kyakkyawan naki ku bar naku mummuna a wurin sa a madadin naki abinda Allah yake nufi kenan ina fatan kun fahimta kina abinda aya take nufi to shine wala tatabaddalu al-khabitha bi tayyib Allah ce wala ta'kulu amwalahum ila amwalikum kada ku tara dukiyoyinsu mazmumatan abin tarawa ila amwalikum zuwa ga dukiyoyinsu kada ku ci dukiyoyinku a garwaye da dukiyoyinsu innahu lallai cin dukiyar maraya kana goban kabira ya kasance zunubi ne mai girman gaske to wannan aya waɗansu malaman suka ce ta sauka ne kafin halacci na garwaya tsakanin dukiyarka da da dukiyar malaya ya sauka domin da an haramta idan aka bar wa yaro dukiya kai kuma kana da dukiya sai aka ce ka rike masa kafin ya balaga ka baki an haramta ka ɗauki dukiyan nan taka ka sanya a cikin taki ka garwaya kai muku kasuwanci tare an haramta haka dan gudun kada ka ci wani abu naki ba tare da niyya ba ya kasance ka aikata haramun to amma daga baya sai ubangiji subhanahu wataala ya halatta wannan yace babu komai cewa kwa iya gwa mai dukiyar ku da tasu idan kana dan kasuwa sai aka bar maka yaro wanda yake da dukiya sai ka dauki dukiyar ka fada da jarinka illa iya ka rubuta cikin littafin ka dukiyar ka kaza ce kai kuma hannun jarinka kaza ne idan akun kasuwanci gurgurdan wata biyu gurgurdan wata uku sai ka ware ribar kashi kaza cikin kaza shine abin da yake na dukiya ta kashi kaza cikin kaza shine dukiyar ka saboda haka riba wanda ta kama kashi kaza cikin kaza ita ce tawa riba kaza cikin kaza ita ce ta shi ka ware ta ka ware ta shi duk kana rubutawa dukiyar na garwaye amma ga bayani dalla dalla a rubuta a littafin ya halatta ka dauki daga cikin kuɗin ka biya masa makaranta daga cikin kuɗin ka kai masa rigar sallah kai masa tufafi in ma ya kai kai eh, kana da rowar da abincin gidan ka ba ka so shi kyauta ya halatta ka dauka daga cikin dukiyar ta ka ciyar da shi babu komai amma kai abin da adalci to a cikin irin wannan hali kamar yadda aya za ta bayyana gaba ta iya yiwa kai mai hali ne sai da baka bukatar kuma dan kai masa kwadago an samu riba kuma sai ka da daidai ladan ka cikin kudin sa to wannan in kai mai hali ne ba za ka dauki komai ba cikin dukiyar sai ka rame masa abin da yake nan sai dai in bukatar su dan ka kanki amma ba za ka sai ka dauki ladan wahalan ka in kai talaka ne mai yawa dukiyar ma gaba ɗaya ta malance kai baka da kokobo aka mutu aka bar yaro da kuɗi naira dubu ɗari biyar naira miliyan ɗaya ko miliyan biyu sai aka ce kai ne wakilin sa ya halarta kai masa kasuwanci idan kai kasuwanci duk ribar da aka samu sai ka ɗauki daidai wahalarka wajen ɗaukar da jawa nan karka yi zalunci ka kasanta in kai ne wani wa wannan aikin nawa zaka baki to kwatan kwatan wannan abin shi zaka ɗauka daga cikin dukiyar maraya a matsayin mahalarka kar ya kasance inda kai aka yi wa wannan aikin zaka bayar da naira dubu biyu ya kasance in kuma kai yanzu kai a cikin dukiyar maraya ka ɗauki dubu uku bai halarta ba abin da kake jin shi zaka bayar ba zalunci to shine kuma abin da ya kamata ka ɗauka cikin mahalarka ina fatan kun fahimta to daga ba sai ya wadansu malaman suke cewa fadin Allah ta'ala wala ta'kulu amwalahum ila amwalikum kada ku ci dukiyar ku wato ku garwaya ta da tasu ku ci dukiyar wannan bai halatta ba wannan ya sauka ne kafin ubangiji subhanahu wataala ya halatta garwaya tsakanin dukiyoyin mu da nasu da ubangiji subhanahu wataala ya ambata a can cikin suratul baqara wanda da karshe Allah yake cewa wallahu ya'lamul mufsida al muslih ko garwaya babu laifi ai ubangiji ya san wa yake nufin gyara wa yake nufin barna in kun garwaya kun yi ha'inci Allah ya sani in kun garwaya kuma kun yi daidai ubangiji ya sani walau ta Allahu la'anatakum da Allah ya ga dama sai ya wahalce ku yace bai halatta ku garwaya ba kawari ta san daban kai masa kasuwanci daban kawari ta takan daban kuma kai kasuwanci daban kaga wahala ta samu amma ita garwaya ya kasance rumfa daya ya kasance jari daya shikenan wannan sai dai kawai bayani da kuma bayyana ne aka samu na riba ka raba shi ka baki ina fata an fahimta to shine abinda wannan aya take nufi sai aya ta gaba وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع وإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعودوا وآتوا النساء صدقاتهن رحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فخذوه هنيئا مريئا Allah madaukakin sarki ya ci gaba da yin bayanin masu rauni wa in kuntum Allah ta kusa kusuto fil yatama idan kun ji tsoron Allah ta kusa kusuto ba za ku iya yin adalci ba filiyata ma a cikin lamarin marayu to anan gurin marayun da ke nan fa ba su ne a can ba dan wannan ayar tana magana akan marayu mata kadai wannan kuwa idan mun duba sababin saukarta kamar yadda ambatansa zai zo Allah ce wa in tum Allah ta kusa fil yatama idan kun ji tsoron rashin yin adalci fil yatama cikin lamarin marayu waɗanda suke mata fa fil mu'amalati bihim ana nufin wajen mu'amala da su tafsilun akwai bayani dalla dalla wa akamun da kuma hukunce hukunce ستبين ستبين لكم لتنزا أبين مكسو وحفظها يزيل عنكم الخوف في عدم الإقساط فيهم kiyaye waɗannan hukunta hukunta da bayanai da ubangiji zai bayyana muku wannan shine zai zai gushe zai kore tsoron da kuke ji na rashin yin adalci wa yusaidukum fi taqwa wa ta'ati rabbikum sannan kuma zai taimake ku wajen tabbatuwa akan taqwa da kuma yin da'a ga ubangijin ku subhanahu wa ta'ala ثم بدا في تفصيل الآثام فأنا ابنجي يتقى بدأ بيان ودنا هكونت وكونت دلا دلا وادخل في اليتامى كل وادخل في اليتامى كل ضعيف وان لم يكن يتيما مثل النساء ما ليس لفظ يتامى أو لوكة انا نفس دكا ما أبو تنروي وان لم يكن يتيما ko da kuwa ba wai maraya bane ba ko da ko yana da iyaye matukar yana cikin rauni wanda yake bukatan kulawa da haƙƙinsa to ana nufin maraya da ke wani lokacin misalin nisa kamar mata wasu faha da kuma mutanen da suke gidadawa ba su da cikakken hankali ko nutsuwa walwarasa da kuma duk ma waɗanda suke magada mutulakan gaba ɗaya suke ba kaidi wasu da kuma ainihin dattijai maza wal ajais da dattijai mata wa tahabul khutumat da waɗanda suke cikin wata rigima da ba mai iya kare su ko ba su da gata duk waɗannan wani lokacin idan an ce alyatama ana nufin su kama ya ji mufassalan kamar yadda bayanin hakan zai zo dalla dalla daki dake kowanne a daidai wurinsa fa kana ubangiji yana cewa in marifa ma'rifata zalika ma'ana idan kun ji tsoron rashin yin adalci a tsaka a cikin lamarin mata waɗanda suke marayu to fankihu ma taba lakum min nisa'i ko auri ma taba lakum irin nau'in da ya dada a gare ku min nisa'i na mata masna umma biyu wa thulatha ko kuma uku uku wa ruba ko kuma hurfudu ma'ana isnatayn isnatayn wa thalathan thalathan wa arba'an arba'a wa la tazidu ala zalika bi halatta ba ku yi kari akan mace hudu fa in kuntum Allah ta'dilu in kuna ganin kuma ba za ku iya yin adalci ba har yanzu fihin da cikin lamarin mata bezan nan ko ukun nan ko hudun nan in kuna zaran ba ku iya yin adalci bin nafaka wajen ciyarwa wal qasam ko kuma wal da kuma wajen rabon kwana fa wahidatan to ko wannan ku yanzu mace daya ai in shuhura ko aure mace daya kadai aw tasiru ala ma malakat aymanukum ko kuma ma ku takaitu akan ku yanga wadda kuka mallaka min al-ima'i cikin ku yangu iz laysa lahun min al huquq ma al-zawjat domin su ku yangu ko sun kai nawa ne adadin su wato ba a ka cewa kai adalci a tsakanin su kamar da ake wajen tawa cikin lamarin mata an gane ku da haka idan kuna jin ba za ku yanga adalci ba sai ku takaitu akan ku yangu to kafin mu je karshen aya har yanzu za mu ji mun karanta ta amma ba mu fahimci me take nufi sosai ba to shi yasa duk mai fassaran qur'ani mai girma yana so masa kyakkyawan fassara dole sai ya koma hadisan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tunda shi aka saukarwa qur'anin nan shi ke bayani yanzu wannan ayar gashi mun fassara da Hausa har yanzu mu gane ina ta sa gaba ba yanzu kawai abinda muka kare da shi ila gane daidaitun kalmomin larabci amma har yanzu mu gane wani hukunci take su mana ba wa in kuntum Allah ta kusa tawsil ya sama idan kun ji tsoron rashin yin adalci cikin lamarin marayu fanki huma tsabala kuma ne misali to ku aure abin da ya dadada na daga mata masna wa thulatha wa ruba biyu ko uku ko hudu fa in kuntum Allah ta dilu in kuma kun ji tsoron rashin yin adalci fa datin toku ku takaito akan daya har yanzu mu gane me ake nufi to Imam al ya yi babu a cikin littafin zai ce babun wa in kuntum Allah kusa tukusitu fil yatama sannan ya kono hadisi daga Aisha radiyallahu ta'ala anha wadda za ta yi bayanin sababin saukar ayar ne Aisha radiyallahu ta'ala anha take cewa wato Zubair ibn eh, wato eh, wato ibn zubair abdullah ibn zubair ne ya tambayi aisha yace Allah ya ce wa in kuntum Allah ta kusu dole ta ma menene ma'anan wannan ayan fa qalat sai aisha ta ce da shi yabna ukhti ya kai dan yar uwata domin abdullah ibn zubair shine da na asma bintu abubakar siddiq wanda ita ce yayar aisha radiyallahu ta'ala anha tace ya kai dan yar uwata hadhihi al-yatimatu takunu fi hajr waliha wannan aya tana magana ne akan marainiya wadda za a danka wani bawan Allah a ce ga ta ka rike ta mahaifinta ya mutu ka kula da ita har a yi mata aure Ta tashrukuhu fi malihi tana tare da shi wajen dukiyarsa wato a karkashin su take ci take sha ko ya hada dukiyarsa da tashi yana gudanar da kasuwanci ga wannan marainiya yana gudanar da kasuwanci sai ta girma ta isa aure yanzu daga ya yi mata aure wakilci ya fita daga hannunsa dole wannan hannun jarin ya fitar da za ta yi ba ta kayan sai ya kuma hannun hannun mijin ya fitar daga hannunsa to yana ne yana rike da wannan bareniya ga jari mai yawa ana gudanarwa ana samun alheri to kuma ta isa aure sai rasa yadda zai wa yujibuhu maluha wa jamaluha ga dukiyarta ga kuma tana da kyau wa yuridu waliyuha an yatazawwajaha sai waliyin sai ce to tunda haka ne ya kamata shi ya aure ta kawai kenan a huta kaga har yanzu wakilci bai riga ya fita ba idan ya riga ya aure ta amma dan saboda zalunci na dan adam ya so ya aure ta bidairi an yi kusufa fi sadaqiha ba tare da yayi mata adalci wajen sadakinta ba fa yutiha misla ma yutiha ghayruhu sai ki ba ta abin da da wani ne zai aure ta zai kawo ya kuma sai bayar da kafin haka ga ka'idan shari'a idan kana rike da yarinya an baka karke ta ba har ka bace ba kai alwalin ta ne sai ta girma ta isa aure ya halatta ka aure ta sai ya zanto a nan gurin kai ne mai bayar da aure kuma kai ne mai karba a nan gurin ne imam malik yake kawai abin da zaka yi sai ka tare shi ka tare jama'a cikin masallaci an zo daura aure jama'a ne ne wakilin ango dan saboda ni ne ango kuma ni ne wakilin amarya saboda haka na bayar kuma na karba <laughs> kawai abin da mutane za su shaida imam malik ibn anas da imam abu hanifa da sufyan as-sauri da laysa bin sa'ad duk sun yarda da wannan duk wanda ya wannan ya tabbata imam shafi'i ne sai kai ban yarda ba ya bayar da wakilcin ta a wajen sarkin gari domin annabi ya ce as-sultanu waliyyu man la waliyya lahu <laughs> ta ai wannan ba ba ta da waliyyi bane tana da waliyyi an yarda hadisin annabi ya ce sarki shine waliyin wanda baya da waliyyi to ai tana da waliyyi ne ne haka su maliki suka ce ai tana da waliyyi kuma wannan shine waliyin hadisin ka ba annabi zai aiki ba sai dai a wani wurin da ba a je a nemi wanda ba ta da waliyyi takar kowa to sai hadisin ya aiki a ta. to a nan gurin ya halatta to amma tunda muka ce ya halatta abinda ake so mutum yayi a nan gurin sai ya duba wannan baiwar Allah iliminta da kyanta da nutsuwarta da sanin ya kamata dinta wani sadaki ne mutanen zamanin ta ya kamata za za su in sun bayar ba a tsawwala musu ba to sai bayar da wannan sadakin ya aure amma idan da mutanen zamanin ta inda za su aure ta za su iya bata naira wato dubu ashirin dubu talatin a matsayin sadaki kuma ba sa jin cewa an zalunce su ba sa jin cewa abin ya yi tsada sai sai ka zo ka bayar da dubu goma ko dubu goma sha biyar to bai halatta baka aure ta hanyar wannan sadaki ina fatan kun fahimta to sai mutum ya zo ya aure ta ba tare da ya mata abin da ya kamata a bata ba fa nuhu an an yanki hunna illa an tola hunna sai aka hana su su aure su sai dai in za su yi adalci to shine Allah ce wa in kuntum Allah ta kutu fil yatama idan kun ji tsoron rashin yin adalci fil yatama dangane da marayu mata da ke karkashin ku za ku aure su sai ko ga ba za ku iya yin adalci wajen tabbatar da su da cikin su fanki huma kun to ku kyale su ku aure wadansu a waje fankihu ma tsaba lakum min nisa'i ku kyale waɗannan bai halatta ba sai in za ku yi adalci in ba za ku yi adalci ba fankihu ku kyale su ku je ku auro waɗansu ma tsaba lakum dukkan adadin da ya dada da gare ku masana ko biyu wasu laka ko uku wa ko kuma hudu ku je can ku auro a waje dan idan kun je can wannan duk wanda kuka je tana da alwalan ta kije sama sadaki ba kai ka yanke ba wannan ku ta gida ce su suka daga sai kika daga saboda haka ana jin tsoron karkake yin adalci ina fara kun fahimta kun ga yanzu wannan hadisin ya ƙara wayar mana kai ba wani bayani da zamu samu ya wayar mana da kai fiye da wannan hadisi na Aisha radiyallahu ta'ala anha saboda haka lalle ne mai fasaran Qur'ani ya rinka bin diddigin hadisi da maganganun sahabbai dan ya fahimci ma'anar ayoyin Qur'ani ne jama'a Aisha ta ce dan haka sai aka hana su su aure su illa an yi kusuto sai dai in sun tabbatar za su yi adalci wa yublighunahunna a'la sunnatahun sunnatihin fi sadaqi su ba su cikakken abin da ya kamata a baiwa makamantan su ta fuskar sadaqi to in za su yi haka to ya halatta aure su fa ajru an yankihu ma taba lahum min an-nisa'i siwahunna sai aka umarci su sai su aure matan da ke waje waɗanda suke ba wannan marayu ba wannan shine abinda Aisha radiyallahu ta'ala anha take faɗa قال أروى أروى ابن الزبير قال عائشة وإن الناس وإن الناس استفتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هذه الآية أو أنا لفظ أن وإن النساء wato mutane sun tambaye annabi bayan wannan aya ta sauka a wata riwaya aka ce mata sun yi wa annabi fatawa bayan saukar wannan aya sai Allah ce wa yastaftunaka fil nisa qul illahu yuftikum fihinna wa ma yutla alaykum fil kitabi iyataman nisa'i allati la tutunahunna ma kutiba lahunna wa targabuna an tankihuhunna Ka wata aya ta ƙara fa'idar man ta ƙara babu wata fa'ida wa yastaftunaka suna yi maka fatawa fil nisa dangane da lamarin mata kulillahu yusikum fihin ka kai da su ubangiji zai baku fatawa zai baku hukunci dangane da lamarin mata wa mai ila alaikum fil kitabi fi yataman nisa'i haka in kuna so ku gane hukuncin mata ku koma abinda aka karantar da ku tun da can fil kitabi a cikin littafin Allah fi yataman nisa'i wanda ya shafi hukuncin mata marayu allati la tu'tuna hunna ma kutiba lahunna wadanda kuke rowa ba ka so ku ba su cikakken sadakin da ya kamata a ba su wa targabuna an wannan amma duk da kuna kuɗin ku aure su kuna so ku aure su ba ku so ku ba su sadaki sai zanto wannan kenan kaga kan sai aka ce siyataman nisa'i a nan gurin sai aka ce wani kisan Allah ta kudu filiya ma sai aka yi turu aliyata yatama ko ya shafi kowa da kowa aliyata ma din nan shine waccan ayat ta fasara shi filiya taman nisa'i sai zan to marayu mata kadai waɗanda suke karkashin igiyar auren ku su wake ne ina fatan kun fahimta to shine Allah ya ce fanki huma saba lakum minan nisa to sai ku aure abin da ya dada minan nisa minan nisa na mata a nan gurin me yasa bai ce ba man fa ba bayan lafazin ma ana amfani da shi ga mara hankali man kuma gawa ga mai hankali to shine aka ce abin da yasa aka ce ma ba a ce man ba saboda ana nufin sifa ne ba ana nufin gangan jiki ba banki ma fa ba lafazin ko aure gwargwadon sifar da kuke bukata ko aura domin ta mata in ma bazawara in ma budurwa ka kasancewar ta budurwa sifa ce kasancewar ta bazawara sifa ce da haka ana magana da sifa ne ba ana magana da zatin ba da haka ba a ce man ba sai aka ce me ma saba lakum min misali to tunda an halatta maka auren biyu an halatta maka auren uku duk da haka kuma bai halatta ba kai biyu ko kai uku ko kai hudu sai in ka tabbatar za ka yi adalci adalcin nan kuma ta fuska guda hudu adalci ta fuskar abin da ya shafi ciyarwa adalci ta fuskar sutura adalci ta fuskar abin da ya shafi wurin kwana mazaunin kowace mahallin kowace adalci ta fuskar adadin kwana ina fata an fahimta ta fuskar nawa kenan hudu siyarwa ya kasance nau'in abincin da ka ba wannan shi zaka ba wancan tufatarwa irin suturar da ka sayawa wancan ta tamfa irin ta zaka sayawa wannan wato ya kasance tsadar daya ko da bambancin launi ya ga bambam ba komai amma tsadar daya kila wata ce ja take so wata ce yellow take so amma dukkan su sai kai tarayya da su a akan yar ingila ko yar holinda ko kuma ka sai masa yar najeriya duk dai kowace yan najeriya ce ko da launi ya ta bambam ba komai amma dai kimar ta kiran tsadar sai zanto ɗaya ne wannan wajibi ne ka daidaita ta wannan fuska adalci ta fuskar muhalli ɗakin wannan daidai yake da wannan gidan wannan daidai yake da wannan kar wannan ɗakin ta dan kukun dan karami wannan kuma ɗakin ta fangare ne tana shakatawa da kike so kar wannan tana da ɗaki da rumfa wannan kuma tana da ɗaki shi kadai ba rumfa kar wannan tana gida na garabi wanda yake mai tsada da kayayyakin zamani da alatu wanda kuma tana can gida wanda yake ma gadan kai tun na gado a'a ya kamata ka hada su ko Allah kalli gidan da zaka aje kowace zanto iri daya sai kuma adalci ta fuskar kwana adadin kwanan da kai a nan ɗakin shi za ka yi a can ɗakin wannan shine abin da Allah ya wajabta maka na adalci banda wannan ba a wajen samu ka wani abu ba saboda haka kar mata su dauka a'a wai idan kana ɗakin wancan bai halatta ba kaiwa wannan magana ko kaiwa wannan dariya wannan kuskure ne ba wanda yake haka kana ɗakin wancan ya halatta kaiwa wancan magana kana ɗakin wannan ya halatta kaiwa wannan dariya kana ɗakin wannan ya halatta wannan ta dafa ma shayi ba komai dan kar ka matsa da yawa ta dauka daidai wanda dadin wace a ce wai in ma ka manta hular ka a can dakin to wai sai dai ka leka ta hundo ka ce a baka hular ka wai bai halatta ka dakin ba wannan duk matsawa kan mu ne muke ba wanda yake mana wannan wallahi kabilatin qur'ani gaba ɗaya da hadisan allah babu wanda yake maka wannan matsawa ka ne kai su ma ko matan suna matsawa ne cikin abin da ya kamata ba ko kuma in kana dakin wannan wai ba za ka yi magana da wannan ba da magariba ta yi to ke lokacin ya wuce ba za a yi magana da ita kuma sai in kwanan ka ya sake dawa ba wanda yake haka ina fata an fahimta inda zaka tara matanka ka ce a'a kai abin da kake bukata ba ma san karaba kwana abin da kake so kowane dare zaka je dakin kowace karfe kaza zuwa kaza yana dakin wanci karfe kaza zuwa kaza yana dakin wanci ya halatta ba wanda ya haramta maka ya halatta in kuma kace kwana daidai to kwana daidai duk da abin da zaka yi kenan amma ku san cewa a ina aka fuskantar da adalci sannan ba a wajabta adalci ba ta fuskar soyayyar zuci dole ka wata san wata dole wata ta fito da dama wanda ko yafi kyautata masa dole zaka fi kaunarsa wa man wajada al-ihsana qaidan taqayyada kamar yadda mutanabbi yace duk wanda aka wa ihsani to an daure shi da rabi ba zai iya barin wajen ba to saboda haka kowace tana son ta samu shiga kenan sai ta zanto mai ihsani mai kyautatawa mai jin tausayi soyayya zuci ba ta iya daidaita ta wa in kuntum Allah ta kusa menene walan tasatiwa an ta'dilu bainan nisa'i walau haratum ba kwa iya daidaita soyayyar tsakanin mata ko daidaita yadda kake son wancan da kake son wancan ba za ku iya haka ba walau haratum ko da ka kuɗe yin haka to dan haka Allah bai ka adalcin anan ba dan haka annabi ana tambayar sa karara wa ka fito sai sai Aisha bai faɗi safiya ba bai wasu gon su fushi ba sun san inda Allah ta masa adalci amma duk da haka adadin kwanan da yake ba wannan yake ba wannan ta fuskar kwana ta fuskar sutura ta fuskar komai ya daidaita su amma da wani zuciya ta fuskar wani sai Aisha karara ya faɗa sallallahu alaihi wasallam amma anan yanzu idan ka faɗa tsakanin mata in ka san ka faɗa zai aiki suna sai ka boye wa ka fito ka ce ai duk ɗaya ne ai duk ɗaya ne <laughs> kamar da kamar so ai ka shiga uku ga fadin ka cewa duk ɗaya ne ba ƙarya ne ba amma ba komai ya halatta saboda a samu zaman lafiya dan ba yanda za a zanto ɗaya ɗin daidai wadda ba zai taɓa yiwa ba me kace akwai magana ta malaman fito da suke cewa idan ka auri yar talaka to zaka ce da ita barbada abin da ake ce da ita a gidan in ka auri yar masu kuɗi zaka ce da ita barbada abin da ake ce a gidan wai ba daidai bane ka daidai ka sauran abinci kace ce wace barbadan gidan wannan ba daidai bane ba abin da yake daidai shine abin da qur'ani yace wajen kwana sai ce askinuhunna min haythu sakantum min wujdikum bai ce ba min wujdi abaiha wajen siyarwa liyon fit zu sa'atin min sa'atihi wa man qadara alaihi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah bai ce falyunfiq mimma kanat tunfaqu shi bai ce a'a ba wai la yukallifu Allah nafsan illa ma ataha sayyid Allah ba da usuli duk lafazin qur'ani yana magana da kai ma aurati halinka yalwarka ba a ce ka kula da gidansu ba kaddara a gidansu kullum sai ta ci kaza sai aka zo gidanka baka da halin kaza miyar kuka ake sha sai wake ko kashin miya babu shi za ta ci takura bayan da dai tana so a zauna lafiya in tana son ta zauna da kai ta ta zauna da kai ba a cewa yanzu an kallafa mata sai ka nemo kaza Allah ya fali yumtik bima atahu Allah ya daga da Allah ya baki nassul qur'ani saboda ka wacce magana ijtihadi ne na malamai suna da lada in sun yi kuskure in sun dace da suna da lada biyu sun yi kuskure suna da lada daya ko ina dai ba su yi hasara ba sai dai in gaskiya ta bayyana gare mu ba za mu bi su ba kan kuskuren ina fata an fahimta to da Allah ya ce ku arubi uku hudu sai ce amma fa in kimtum Allah adilu in kun ji tsoron rashin yin adalci cikin lamarin mata biyu ko ukun nan ko hudu wahidatan to kullu mace daya aw ma malakat aymanukum ko kuma ma ku kyale auren ku hakura da ku yanga da kuka mallaka ta fuskar shari'a ku yanga ta fuskar shari'a ba waɗanda suke zuwa yanzu ha kawai dan sarri su je ku yanga ba a wani gari su je Senegal ko su sayo a wani yanki da Sokoto ko su wani wurin da su sayo ku yanga shine malam Abubakar bin Allah gidansa da gafara yake ni ga kudin na sayo mun namiji duk sun tuka gidansu da ku yango mata amma ba maza kaga ai san rai malam sai ga kudin sai ba dagwa gidan rediyon ka na zo miki namiji an zo miki amma har an kaza masu san ran suna nan suna sowa mutane eh, mata da sunan ku yanga masu arziki da masu sarauta suna ajiyewa a gidansu su tabbatar cewa zinace ta kawai kike su tuba zuwa ga Allah tun da sauran fursa tun kafin a zare ran mutum ya jira ta tafi kyawa babu hujja wallahi da kusa da aka ji aka ce ku yango a wannan aya ana nufin ku yango ta fuskar shari'a ba ta fuskar san rai ba ni ne au ma malakat aymanukum Allah madaukake ce zalika adana Allah ta'ulu zalika wannan hukunci da aka ambata muku adana Allah ta'ulu shi ne ya fi kusantar da ku Allah ta ulo ta yadda ba za ku yi zalunci ba ai Allah ta juru ta yadda ba za ku yi zalunci ba da Allah ta adalu ta yadda za ku kasa yin adalci wa hadha hukmun bi da adadin zawjati wa ma jawaza arba'an fa huwa zalimun malai yace wannan hukunci ne dangane da adadin da ya kamata mutum ya aura na mata shine hudu duk wanda ya ketare hudu to kuma fa huwa zulmun abin da yayi ya zama zalunci ya ketare dokar da Allah subhanahu wataala to nan sai Allah ya ce wa atun nisaa sadaqatihinna lihina. ko bai wa mataye sadukatihinna sadafinsu sadukat jam'u sadaka ai hunna ko ba su wato ainihin a sadakinsu ni'ilatan wato tare da daɗin rai fa in tibna lakum an shay'in minhu nafsan bayan kun bai wa mata sadakinsu su su ya daɗaɗa cewa su ba ku wani abu daga cikin wannan sadakin nafsan din nan daga cikin aya malai ce tamyizun muhawwalun anil fa'il tamyizi ne wanda asalin sa fa'ili ai sabat anfusuhum kunna an shay'in ana nufin idan ran su ya dada da su dauki wani abu cikin sadaki mina sadaki cikin sadaki fa wahabna lakum su ba shi kyauta to fa kuluhu a wannan lokaci ya halatta ku karbi wannan abu ku ci hani'an yana da dada a gare ku wato halal mari'a sannan kuma wanda yake ba wani cutarwa game da shi mahmudul aqiba wato wanda ake godewa aqibarsa la barara fihi alaikum babu cutarwa game da shi fil akhirati ala lahira wa hadha hukmun fi akli asliqatin nisa'i wannan shine hukuncin da Allah ya bayar dangane da halaccin cin sadaki ma'ana abin da ake nufi sadaki wajibi ne a dauka a ba mace bayan ka ba mace sadaki dubu goma ko dubu biyar shikenan an zo tarewa ta ta ce ga dubu uku na baka wannan kyauta daga cikin sadaki ya halatta ka karba ga dubu hudu na baka ya halatta ka karba amma a auren ba saraki bai halatta ba kaddara duka saraki ta dauka ta baka bayan an bata daga ba sai ta baka ya halatta fa kulluhu hani'an mari'a Allah ke ku abin nan hani'an daddada mari'an kuma wanda yake karshen sa abun godewa ba cutarwa a karshen sa thumma shara'a fi bayani hukumin sufaha sannan ubangiji zai ci gaba da yin bayanin hukuncin wawaye wa hajrihim da yadda za a tsare dukiya wa hajrihim da yadda za a katangance su Allah ce wala tu'tu sufaha'a kada ku baiwa wawaye almubazzirina masu almubazziranci min rijali cikin mazaje wan nisa'i da mata alkibari kuma ga su manya su manyanta amma suna almubazziranci kada ku ba su amwalakum dukiyoyinku ay amwalahum allati fi aydikum dukiyoyinsu waɗanda ke cikin hannunku kada ku ba su allati ja'ala Allahu lakum qiyama dukiyoyin nan da ubangiji ya sanya su zanto qiyaman sune tsayuwarku sune wanzuwarku duk wanda yake da dukiya a hannu yana da cikakken yanci wanda babu dukiya a hannunsa kuma wani kangi na bauta ya shiga cikinsa ko yaya ko yau kasashe masu masana'antu masu arzikin masana'antu shi yasa suke bautar da kasashen da suke fama da talauci ina fata an fahimta to Allah madaukakin sarki yake cewa wala tu'tu sufaha kada ku bai wawaye amwalakum dukiyoyinku anan dukiyar ta ce amma sai aka ce taku saboda duk wanda ya mallaki dukiya ba shi kadai ke amfana da ita ba kai da shi duk za ku amfana da ita domin duk dukiyarsa dai ba zai wadatu ba da wannan dukiyar yana bukatan direban da zai tuka shi yana bukatar mai masa shara yana bukatar mai bayan fulawa ruwa yana bukatar mai wanki yana bukatar mai kefane yana bukatar mai wanke wanki sai ya kasance dole sai sun amfana da wannan dukiyar kafin su rayu suna da bukatar dukiyar kamar yadda shi da yake bukatar ta dan haka sai su baiwa dukiyar kariya kamar yadda shi zai baiwa dukiyar kariya da kansa ina fatan kun fahimta dukiya ce a ba mai muhimmanci duk wanda ubangiji ya arsa da dukiya a cikin ki to ku dauka ta ku ce abinda ake nufi da ta ku ce kila kwace marowaci ne ba samu bace ba ko da bai baku ba ta fuskar kyauta dole sai ta fita daga hannun shi zuwa ɗayan ku ta fuskar leburanci ta fuskar kwadago ta fuskar ai masa dinki ta fuskar ya sai yadi ta fuskar ya sai magi dole akwai abin da yake bukata wanda sai yadi ya sai a wurin in ya da ita kaga kenan ba zai kawo maka ba kai da kake zaune da ka bude hajar ka da kasuwanci wanda yake bukata in baya da ita ina karfin ka haka karfin ka zai tafi a banza ya zanto karfin dukan kare ba wani aikin yi to dukiya idan tana hannun mutum ba hasada ake masa ba sai ku dauka ta ku ce gaba daya sai a yi masa nasiha ta yadda zai gudanar da ita a shari'ance dan idan ta narke ba shi kadai kare za ta shafa ba za ta shafa har talakawan da suke unguwa ɗaya ko gari ɗaya ko kasa ɗaya wanda su ba su da shi tana hannu ta zama tashi kenan gaba ɗaya ta hanyar makwatakar gari ko ta hanyar makwatakar unguwa ko ta hanyar makwatakar kasa shi yasa Allah ce wala tu'tus sufaha'a amwalakum sai yake dukiyoyinku kada ku basu na ake nufi da dukiyoyinku dukiyar da take hannun mutum sai ya zanto akwai nau'i na wauta tare da shi kwace masa ake a rinka gudanar masa dan idan ya tozaltar da dukiyar ba shi kadai zai tozaltar talakawa ma da abin da tafi ina fata an fahimta allati ja'ala Allahu lakum qiyama dukiyar da Allah ya sanya ta ita ce tsayuwar ku masdaru kama qiyaman din nan masdari ne na kama ai taqumu bi ma'ashikum dukiyar sai take tsaye da rayuwarku wa salahu auladikum da wajen tarbiyyar yaranku da kulawa da su fa yudayyi'uha kar ku ba su dukiyar dan kasu tozaltar da ita fi gairi wajhiha ba ta fuskar da Allah ya yarda ba wa fi qira'atin wata kira'a qira'a sai aka ce qiyama ja allati ja'ala Allah lakum qiyama jam'u qiyama kamar jam'i na qiyama ai ma kuma bihi al-amti'atu shine abinda wato ainihin hada ke gudanar da dukiya to Allah ce karku ba su wannan dukiya ku rike musu ita a hannunku warzuquhum fiha ko dan arzuta su wani abu fiha cikin dukiyar ai ata ilaihim minha ku ciyar da su ku yi musu sutura ku yi musu duk bukata na larurar rayuwa amma sauran ku rike musu a hannu kuna gudanar musu har sai sun yi hankali sannan a basu waksuhum kuma ku musu sutura wa qulu lahum qawlan ma'rufa ku rinka faɗa musu magana magana kyakkyawa mai tsari mai daɗin ji ai iduhum ku yi musu alkawari idatan jamila alkawali kyakkyawa da ifa'ihim amwalahum cewa za ku ba su dukiyoyin su idza rasidu idan sun shiryu amma yanzu kabla an yarsidu kafin su shiryu ba za ku ba su to shi ibnu kasir a cikin littafin sa yake cewa mutanen da ake rike dukiyar su ba a ba su dama su yi tasarrufi a ciki nau'i daban-daban ne akwai waɗanda ake rike musu dukiya saboda yarinta to ne kamar wanda muka yi maganar na farko marayu an raba gado an baya wannan miliyan ɗaya an baya wannan miliyan biyu ko an baya wannan dubu ashirin dubu talatin yaro ne ƙarami ɗan shekara takwas baka cewa ga kuɗin ka da aka baka na gado ka ɗauki miliyan ɗaya ka bashi ba zai yi yanzu yanzu sai cinna tunna mutunta ba abin da ya dame yanzu yanzu sai je bayar da wanda yake a bashi kingam ya ta ba abin da ya masa zabi to kaga wannan zaka rike masa dukiyarsa har sai ya kai wani matsayi da zamu ambata dan gaba ka baki nau'i na biyu daga cikin wanda ake rikewa dukiya mutum ne dan shekara talatin magidanci amma sai hauka ya same to wannan sai a ta wani akan dukiyar sai rinka gudanar masa da ita yana masa kasuwanci ana ciyar da shi ana masa sutura ana ciyar da waɗanda ya kamata a ciyar cikin dukiyar ana masa sutura sannan ana ajiye masa rararsa ana haɓaka masa wannan dukiya nau'i na uku daga cikin waɗanda ake rikewa dukiya ba a bar musu yin sarrufi su ne mutumin da ake bin bashi bashin kuma yafi karfin jaransa to wannan idan waɗanda suke bi bashi sai kai kara cewa suna bin bashi suna bin sa bashi to sai alkali ya kame dukiyar wannan bawan Allah a rinka sarrafa ta wata hanya har a samu a biya masa wannan bashin sannan in wani abu ya saura a dawo masa duk waɗannan mutane ana rike musu dukiya sannan nau'i na hudu mutumin da ya gashi ba mai cikakken shekaru ya kai shekaru na balaga ko babu hauka tare da shi ko babu wanda yake bin shi bashi ko kobo amma akwai dolanci da gida don ci tare da shi ba ya da wayewar kai ta mutanen zamanin sa yana kyale shi da dukiyar nan za a zo a yi masa wala wala a raba shi da saboda gidadanci saboda hauka san gidadanci da ban hauka da ba to wannan mai gidadanci din shi ma bai halatta ku barin dukiyarsa ba sai a karbe a rinka gudanar masa ana daukar ladan wahalhata wahalhatan da aka yi masa a ciki ana yi masa dinki ana masa ko har sai lokacin da mutum ya kimtu sannan a bashi to daga nan gurin sai waɗansu malaman sai ƙara cewa har ne almubazzaranci duk wayensa duk hankalinsa in dai yana almubazzaranci mutumin da zai tara ɗan uwansa samari a je marhaba ya je biya mutum goma sha biyar tikin gidansu ne wato baya da hankali mutumin da zai biya ɗan uwansa samari kuɗin tikin da jirgin sama daga nan a tafi Lagos kallon ƙwallon kafa kaga duk wannan baya da hankali sai a rike masa dukiyar sai yayi wayo yayi hankali sai a bashi shine wala tu'tu sufaha'a amwalakum ku duba yadda mutunci ke da dukiya muhimmanci saboda kasancewa ta kashin bayan rayuwa sai ba baka da wani addini a ban kasa da yake bayar da irin wannan tsari irin na musulunci yanzu ina zaka samu wannan tsarin a cikin kiristanci ina zaka samu wannan a cikin yahudanci ko cikin addinin bauta gumaka ba inda wannan tsarin yake sai a musulunci ai maka gata ba ka da hankali an maka gata kana da hankalin ba amma ka zama al-mufassiri an maka gata kowa an kula da haƙƙinsa to wannan shine tsari fa na gudanar da gwamnatocin musulunci idan muna sake yau da gobe a hankali sai ya rikide ya zama shine gwamnati sai duniya ta fahimci a wannan tsarin tankurin da muke a cikin ayyukan mu yau da gobe a cikin unguwannin mu da cikin garurukan mu da kananan hukumomin mu shi ne kamar wani proposal muke biyo duniya a tun da ta jarraba gwamnatanci bai ta nasara ba ta jarraba demokarasi bai ta nasara ba ta jarraba kowane tsari bai ta nasara ba ba tsarin da zai ta nasara ya gudanar da kasa sai ne sai tsarin Allah subhanahu wataala shi kuma dole sai mun bayar da samfurin sa ba a baki ba a cikin aikin mu ne wanda a cikin mu'amalolin mu ka duba Allah yadda yake cewa wala tu tusufa amalaku za ka ce warzuquhum aka mai da su yara kanana warzuquhum fiha ku dan ba su kudin kashewa na sayin cingam a ciki waksuhum kuma ku dan yi musu dinki amma ku rike uwar kudin a hannunku wa qulu lahu qawlan ma'rufa irin sai ya bata kace kai hakuri ai dukiyar sanan ga lissafin za a baka nan gaba kai dai ka tuntu shi da kai zai ce wallahi da gauna dai zuwa marhaba da ke yana daina dukkan wata barnar da yake yi in ya san in ya daina da sai a ce to muganka a masallaci kana halartar jami'a kai akai ganka ramadan ana qiyamul layl da ke muganka wajen karatun hadisi ana zuwa karatu da ke to ka kike nan ka rabu da sauran wayayyu yan uwanka yan binne masu wayan sako ka rabu da su to shikenan sai a baka dukiyar ka hannu sai kowa ya yaro ta ba ta bukatar sai ta sa security dan ba mai barna ayar qur'ani sun zanto su ne wato hukumomin tsaro a cikin kasa na ciki da na waje kowanne na jin tsoron in ya saba yana jin tsoron ubangijin da ke sama wanda yake cewa inna ilaina iyabahum thumma inna alaina inna ilaina iyabahum thumma inna alaina hisabahum kowanne na jin tsoron wannan cikin zuciyarsa to sai ba sai ka bukaci in sanda ba sai ka bukaci sojoji ba lokacin annabi babu wani soja guda ɗaya kuma cikin tsaro guda ɗaya yau ki aka fara yin littafi a ce a rubuta adadin sojoji a lokacin umar dan khattab lokacin annabta na yin nisa duniya na ƙara rikicewa lokacin annabta na nisa duniya na ƙara rikicewa shine duk sai mun bukatun ma'aikatan tsaro na ciki da na waje masu yawo da dare masu fadda ka ba wai dindin magano ne laifi saboda ba wanda yake jin tsoron Allah da ke sama وقولوا لهم قولا معروفا في آية قبل الله كريم وارثلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم Ba bu talliyata ma ku jarrabi hankalin marayu kablal buloki kafin su kai ga balaga, ku jarraba su fi dinihim ta fuskar addinin su wa tasarrufihim da yadda suke ma'amalolinsu na yau da gobe zai awo ahwalihim a cikin halayen su. Hatta idza balagun nikaha har sai lokacin da suka kai matsayin baligai ai saro ahlan lahu sun zanto za su iya rike aure bil ihtilami ana gane mutum ya balaga kuwa ta ɗaya daga cikin hanyoyin nan bil ihtilami in ma ta hanyar mafarki mutum ya mafarki ya fitar da mani to ya zama baligi aw sunni ko kuma ya kai shekaru sanannu sune shekara goma sha biyar kamar yadda ya tabbata cikin hadisin annabi sallallahu alaihi wa sallama wato su Usama ibn Zaid ta Abdullahi dan Umar lokacin da za a tafi yakin Uhud sun zo suna yara yan shekara sha hudu annabi ya ce ku koma ba za a je da ku ba sai koma gida suna kuka shekarar da ta zagayo za a je kandak sai annabi ya ce a tafi da su sun kai sha biyar kenan sun zama balibi za su iya zuwa yaki da haka sai malamai suka ce idan ɗaya daga cikin wannan alamomi ya tabbata mutum ya zama balibi alama ta farko mafarki alama ta biyu shine ne mutum ya kai shekaru goma sha biyar akwai alama ta uku wanda ita ma tabbatacce cikin hadisi malam bai kawo ta ba shine ko da mutum bai kai shekaru goma sha biyar ba in ya fara wato gashin mara to ya riga ya zama baligi dan lokacin da annabi ya yaki yahudawan banu quraiza aka ji za a karkace su gaba daya sai aka ce amma banda mata banda yara wanda ba su kai balaga ba mata dama ai za a gane su amma yara waɗanda sun fara girma ba su kai balaga ba a iya ganewa sai an yi jarabawa sai annabi isa da kace ya zamu mu gane wannan ya balaga wannan balaga suka ce ku kowa ku cire masa wannan duk wanda kuka ya fara gashin mara baligi ne ku kashe shi duk wanda bai fara gashin mara ba yaro ne karami zaman ta cikin riba ganimar ganima da shi da mata duk yanzu ta cikin ganima to kaga sai wannan ya bayyana ga fili cewa a sai fara gashin mara alama ta cikin alamomin balaga idan mace ce kuma fara jinin al'ada ita ba lalle ne sai ta kai shekara biyar ba fara jinin al'ada shine alama wadda ake bukata to wannan fara jinin al'ada waɗansu malamai suka ce lalle ne mace ba ta farawa sai ta kai shekaru tara wannan hadi ne na malamai domin Usman bin Sa'id bin darimi yake cewa ko yar shekara bakwai ta fara jini kuma kuka yi bincike ko gane jinin al'ada da annabi yake damun aswad urafu yake ta zama baliga ba wani tantance shekaru tantance shekara wannan ta fuskar maza ne amma ta fuskar mata ba a tantance shekaru ba abinda kawai za a lura jinin al'ada in mace ta fara ta riga ta zama baliga to sai Allah ce wa butal ne ta ma marayu da kuke rike da dukiyansu ku jarrabe su ku gani hatta idza balagun nikaha har sai in sun balaga shine balagun nikaha kenan sun isa aure kenan to idan sun kai ga balaga sharaɗin farko kenan da zai sa a ba su dukiyoyinsu a hannu sharaɗi na biyu fa in anastum minhum rushda idan kun halalo wa tare da su kimtsuwa tare da su to shine malamai suka yi magana guda biyu dangane da shiriwa waɗansu suka ce shiriwa a nan ana nufin sun kai matsayin masu wayo fa sa iya yin wani kasuwanci daga cikin kasuwannin da ake gudanarwa a ƙasarsu ko sashin da suke raye ba tare da an su wayo ba to sai a ba su waɗansu suka ce ba wannan kintsuwa da labarin kasuwanci ba ita ake nufi ba kintsuwa ta fuskar addini ba sa shan kayan maye suna yin sallar jam'i akan kai suna yin azumi duk ayyuka na ibada gwargwadon hali ba a san su da take da su to sun tuntu kenan to kuma amma dan mutum ya kintsu ta fuskar wayan kasuwanci ya sallar jam'i to ai da kintsu ba na hari to da haka wajen rushidan din nan shine malamai suka yi sabani fa in anastum minhum rushda to kaga kenan idan aka samu mutum ya kai shekara biyar ko ya kai ga bala'a ko ya yi mafarki ko abin da muka ambata amma Abu Hanifa ya kara kuma yake cewa bayan mali ya ce awu sunni cewa ho istikmalu ta sana inda mali ko amma Abu Hanifa yake cewa ai ai duk mutumin da ya kai shekara goma goma sha hudu ko sha biyar ko da bai taɓa yin mafarki ba ko da abin da bai fito masa ba inda mutum ya kai shekara goma sha hudu a duniya shi na ganin zai yi abin nan in mutum ya kai shekara biyar kai a duniya za a iya baki dukiyarsa ko da bai kintu ba idan mutum ya kai shekaru ashirin da biyar a duniya da Allah ta fa'ina anas nuhu rusdan idan ya kai nutsuwa sai ce kaiwa nutsuwa a wajen sa shine a kai shekara goma sha biyar kuma alfasaranci mutum ya kai shekara biyar ku ba ashirin da biyar kai ku ba shi dukiyarsa to amma wannan shi wai hujjar a nan gurin ya ce shi dan shekara ashirin da biyar zai iya yin jika yace ina jin kunyar ko mutum ya kai matsayin zai yi jika a duniya da rike masa dukiyar sai bai da aka ce sai sai ne zaka ce zai iya ta yace domin balaga tana zuwa mutum yana dan shekara 15 yana kaiwa baligi an yi masa aure ana masa aure yau ya kusanci matar ta sami juna biyu yace ta haihu a shekara da ta dawo yana dan 16 yace kuma jinin al'ada na iya zo mata tana yar shekara bakwai ko kuma yar shekara nawa takwas tun daga bakwai idan ya kasance ga shekara 15 ga shekara 1 16 ga kuma shekara bakwai nawa kenan 23 to kenan wai tun da ya kai matsayin da ta kai wannan yar matsayin shekara wannan aka baki ta kai matsayin wannan shekara bakwai aka baki kenan har kuma ita kuma za ta haihuwa idan ta haihuwa ta zama jikar wannan waɗansu kwanance kwanance ne da falsafa ka'idar al'amari shine dan na faɗi dan kwa iya karanto shi a wuri kar wani dauka shi ya samu hujja ba hujja muke wannan magana abuwa ne ka'ida shine abin nan da alqur'ani ya faɗa fa in anastum minhum rusdan idan kun gano riya tare da su to kenan fadfa'u ilaihim amwalahum ku miƙa musu dukiyoyin su tare da su don haka malam ya fasar rusdan yace salahan fi dinihim wa malihim in kun gano sun kimtsu ta fuskar addini sun kimtsu ta fuskar sarrafa dukiya fa'u ilaihim amwalahum to ku miƙa musu dukiyoyin su gare su wala ta'kuluha kar ku ce za ku cinye dukiyoyin ayyuhal awliya ya ku waliyai ya ku waɗanda kuke walitakar al'amarin su israfan domin almubazzaranci ku ce za ku cinye musu dukiya wa bidaran ko gaggawar kar girma su yi wayo sai ku mana kuna zartara a hankali a hankali in ma sun girma dai to gaja ta da na bakinta Allah ta kalku haka shine wala ta'kuluha israfan wa bidaran an yakbaru israfan dan abubuwan zaranci wa bidaran da kuma gaggawar samun wani abu an yakbaru ai dan jin tsoron kasu girma an yakburu kenan ay rukada'a dan kasu zanto sun natsu sun shiryu fa la zamakum taslimuha ilaihim ya zanto ya zama wajibi ku ba su wa man kana ganiyan falyasta'tu wanda ke rike da dukiyar maraya ko yake rike da dukiyar ɗaya daga cikin wanda aka ce a rike dukiyar su a baya to yake gudanar masa kasuwanci to idan ka zanto kai mawadaci ne dama san kana da kuɗi to kasuwancin kai masa kyauta fi sabilillah dan riba da aka samu ka bashi kai zaka dauki ladan aikin ka shine Allah ce wa man kana gabiyan duk wanda ya kasance mawadaci min al-awliya cikin waliyai da suke sarrafa dukiyar wani falyasta'fif to duk wanda ya zanto mawadaci ya kame hannunsa ai ya ifa amma ne ya kame daga cin dukiyar wannan maraya wa yamtani min akalihi ya hana kansa cin wannan dukiya ko da ladansa kar ya dauka Wamanka man kana amma wanda ya kasance fakiri ba shi da kuɗi falyakul bil ma'ruf ya halatta ya dauki wani abu ya ci bil ta sananniyar hanya a shari'ance shine ya dauki daidai wahalar sa daidai kwadagon sa ya ci kada dauki abin da yake sama da haka sai Allah ce fa iza dafatum ilaihim amwalahum idan kun mika musu dukiyoyin su zuwa gare su abin da ake nufi idan kun mika ma'ana idan kun yi nufin mika musu dukiyoyin su fa ashidu alaihim ku kafa shaidu a kansu annahum tasallamuha cewa kun ba su abin daidai wa daida wa bari sun karba abin daidai wa daida wa bari itin ku kuma kun kubuta li Allah ya ka ikhtilafun dan kada sabani yazo ya faru in babu shaidu fa tarji'u ila bayyina a zo ayi ana ta neman shaida wa hadha amru irshadin wannan umarnin cewa in zaka baiwa maraya dukiyarsa bayan girman sa bayan sa. ka kafa shaidu umarni ne na kiryaswa ba wajibi bane ba haka malin yake amma dan su malaman sun tafi cewa wajibi ne ka kafa shaidu din nan waɗansu suka ce a'a sunna ce muakkada saboda duk abin da zai hana sabani da abin da zai toshe kofar rigima ana son a adalci wannan matakin idan ka kafa masa shaidu dama can shaidu sun san nawa ne a hannunka kuma shaidu sun san yanzu nawa ka baki menene ya karu menene ya rago daidai wanda da yake bai karu bai ragu ba ka dai baki wata rana bayan ya halakar ba zai zo bai ce yana da wani abu a amma in ka bai mutumin yau ya je kace wani abu ya lalata sai ce ai dama rabi ka bashi akwai sauran duk mutane kuma za su goyi bayan sa musamman idan Allah rufa ma asiri ana ganin kana shiga kana fita ai ka gama yawo kuma kaza ai dukiyar mara yake kawai to dan haka ba shaidar anan gurin kaga shine zai hana faruwar wancan al'amari kin wa kafa billahi hasiba lalle ubangiji ya isa mai hisabi ai hafizan li amali khalqihi ya isa mai kiyayewa dangane da ayyukan da halittunsa ke yi wa muhasibahum ya isa kuma ya musu kididdiga a ranar tashin kiyama wa hadha hukmu amwali sufaha'i al-kibar wannan shine hukuncin da ya shafi dukiyoyi na wawaye al-kibar kuma ga su manya min ar-rijal wan nisa cikin maza suke ko mata wal qa'imin na amwalihim kuma wannan shine hukuncin da ya shafi wanda ke rike da dukiyoyin kun ji shi da an faɗa muku fal muhafazatu ala hadhihi al-ahkam kiyaye waɗannan hukunce hukunce da bin sau da kafa adlun wannan shine adalci wa mujawazatuha ƙetare waɗannan hukunce hukunce a kiyan aiki da su zulmun wa jawrun ya zama shine zalunci shine kuma dai zalunci domin da azlumu da aljawru bi ma'anan wahid to abinda muka faɗa ya zama daidai Allah ya ba mu lada kai wanda muka yi kuskure kuma Allah ya yafe mana wa sallallahu wa sallam wa barik ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi assalamu alaikum abin da ake nufi da kuyanga ta fuskar shari'a ko baiwa ta fuskar shari'a shine dukkan waɗanda aka kamo a wajen yaƙi jihadin da ake yi tsakanin kafirai da musulmai a wajen yaƙi na jihadi a tsakanin kafurai da musulmai to sai aka kamo kafuran a matsayin fursunonin yaƙi maza ne mata ne sun zama bayi ko da yake kama su kaɗai ba shi ke sa su zanto bayi ba har yanzu akwai sauran wani abu tunda ubangiji ya bada dama ɗaya daga cikin maki guda uku ko guda hudu dama ta farko in kun kama su ku karkace su ko da yake wajen karkacewa ya shafi maza ne kadai banda mata ba a kashe mace a filin yaki sai in ta zanto tana da shawarwari da take baiwa kafare kuma a bi ta akai da cin nasara to da wannan tana da sharri sai a kashe ta amma a kaida ba a kashe mace yaki kamar da ba a kashe yaro karami ba a kashe tsoho saboda haka idan an kamo su matakin farko kisa dangane da abin da ya shafi maza ke mataki na biyu wanda da maza da mata duk sun yin tarayya shine su ba da kuɗi su fanci kansu mataki na uku shine ku rike su a matsayin ku yangu idan kuna da bukatar haka mataki na hudu shine ga kun kamo su kun zo da su amma ku ce kuma kun yantar da su saboda wata maslaha shi ne Allah madaukakin sarki ke cewa hatta idza askantumuhum فشد الوساطة فشد الوساطة فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها wannan ayar ta ta faɗi mataki nawa ta faɗi mataki uku dan ban kawo daga farko ba idza laqitum alladhina kafaru fa darbar riqabi hatta idza askhantumuhum fasuddu alwasafa fa imma mannan ba'du wa imma fida'an yace idza laqitum alladhina kafaru in kun ga wadanda suka kafarta fa barbar rikabi ku yi ta saran wuya kawai in kun hada su a filin daga hatta idza askantumuhum har sai kun lallasa su kun raunana su kun kace kaifin su ya zanto yan tara gutsan da suka rage kuma kar ku yi hasara fa sujjul wasaka sai ku yi kawai ku ta daure su da igiya to idan kun daure su da igiya fa imma mannan ba'du wa imma fida'an imma dai ku yi musu mannu menene mannu ku ce kun yantar da su kyauta ku je mun sake ku ba dan halin ku ba akwai lokacin da sakin yake da maslaha kamar da annabi sallallahu alaihi wasallama yayi lokacin da aka je zagwatu banil muttalib ko gazwatul muraisi kamar yadda ake kiranta to aka kamo waɗanda aka kamo cikin waɗanda aka kamo aka baiwa annabi sallallahu alaihi wasallam wata kuyanga annabi sallallahu alaihi wasallama sai kantar da ita ya kuma aure ta da ya kantar da ita ya aure ta sai sauran sahabbai suka ce ah to mu kuma da aka rarraba sauran ya za mu rike sirkan annabi a matsayin bayi kowa ya yantar da nashi gidansa sai dai suka yantar da sauransu da yan kabilar suka ji haka sai suka ce a ce ma su abin nasu ba su shiga musulunci sai suka shiga musulunci ta tawada wanda shine ribar da ake bukata to akwai lokacin da ya ba su yancin zai sa su musulunta ko dangin su su musulunta to shine Allah ke fa in ma mannan ai in ma an munnu mannan alaihim ba'du ai ba'dan tihai harbi wa imma fida'an wa imma an tafdu fida'an amma kuma ku karki fanta ku ce kowa ya bada adadin dukiya kaza sannan a tafi gurgurai da maslaha take to yakin da aka je na jihadin musulunci kenan anan ake samun bayi ko a rike su bayi ko a ce an kyantar da su kyauta ko a ce a ka fanci kansu da kanka ko ka rike ta a matsayin ka yanzu ta rinka maka hidima a gida namiji ya rinka maka aiki a gona mace ta rinka maka hidima kuma ya halatta ka kusance ta to wannan ita ce koyanga da ake samu ta fuskar shari'a yaƙi na musulunci ba yaƙi na tsakanin kabila da kabila ko tsakanin ƙasa da ƙasa ba in wata ƙasa ta murƙushe ƙasa ta kama waɗansu wannan ba koyanga ce wanda ta halatta ba amma yaƙin jihadi kuka je kuka tsakaninku da kafirai kuka lallasa su kuka kawo matan sun zama koyangi duk wanda aka raba aka bashi an bashi koyanga wanda ta halatta ta ke ta bayan ta riga ta yi istibrati to amma banda wannan waɗanda mutanen mu yanzu suke zuwa su je su auro a waɗansu wurare wannan kawai suna son rai ne ba ba wata koyan gawar take ta shari'a domin yanzu a kasa da wuya ka nuna wani wuri karar inda zaka ce ana jihadi karar in banda afganistan da ta fito fili wanda malamai da dama sun bada fatawan jihadi ne wadansu suka ce a'a ɗaya ne daga cikin nau'ikan jihadi ba shine babban jihadi ba domin babban jihadi ana yin sa ne karkashin jagorancin imam a samu shugaba guda a samu shugaba da aka masa mubaya wanda yake da gwamnati a hannunsa to shine ake yin jihadi da kasansa amma an san wani nau'i ne na jihadi ya halatta ka kare kanka in an zo za ku kwace ma goda ya halatta ka kare kanka in an zo za ku kwace ma dukiya ya halatta ka kare kanka in an zo za ku kwace ma fili wanda hadisin annabi ya tabbatar da wannan kuma an gaje ka auren kai shahada kamar da hadisin annabi ya nuna dan fashi ya tare ka sai ku gwabza in kana da makami in ka kashe shi ka kashe iska babu kafara babu wani haddi babu kisasi in ya kashe ka kuma kai shahada haka hadisin annabi ya nuna mun karanta hadisin anan a cikin sifatu sa'adatin ahkamul jana'i ba kuma ta ne ce ya ma'aikin Allah dan fashi ne yazo ya shiga gidana ko ya tare ni annabi ya ce yi masa wa'azi <laughs> lalle wani dan fashi irin na dani da jiwa wa'azi ce yi masa wa'azi yace ma'aikin Allah na yi masa wa'azi ya kini yace nemi agajin ma'aikatan tsaro yace ba ma'aikatan tsaro a kusa yace ka nemi taimakon Allah ka yake shi yace in na kashe shi ka kashe iska in ya kashe da kashe kuma kai shahada idan annabi sallallahu alaihi wasallam to da haka sai waɗansu ke ganin waɗancan yaƙoƙi da ake kamar na Afghanistan kamar wanda ake a Philippines yan ƙungiyar Moro kamar wanda ake yi a waɗansu yankuna dai daban-daban na duniya wanda musulmai suka tashi suna yunkuri wannan ba a sa masa jihadi haka da gaggawa tunda babu wani shugaba da aka yi wa mubaya'a yawanci za ka samu kungiyoyi ne daban-daban wannan tana nan wannan tana nan ta kamar afganistan kungiyoyi ne daban-daban suka haɗu kungiyoyin musulunci ne guda bakwai kowace kungiya da gabanta kuma mabiya na sarkin wata kungiyar ba sa bin umarnin shugaban wannan kungiyar sa da suka samu gwamnatin daga baya sai ya kasance sun farke da rigima tsakanin su da juna tsakanin kungiyar rabbani da kungiyar cikin tiyar aka rasa jituwa tsakanin su da juna har sai da karshe yan taliban din nan sai zanto su kuma samari ne daga dukkan kungiyoyin san guda bakwai suka haɗu suka ce abinda shugabannin mu suke kai din nan fata ne sun yi jihadi Allah saka musu alheri amma yanzu kuma sun so suna suna kai suna so su kai kasar wani wuri daban ya kamata mu hada su da da su da ɗan communism din gaba ɗayan yakin suke ta gwamnati shekara uku hudu ce da Allah ya ba su nasara to saboda haka idan an samu jihadi gagarumi na musulunci aka yaki kafirai aka lallata su aka samu kuyanga a nan ta zama kuyanga halattacciya in imam da ya zo rabon kuyangi ya baka shikenan ka samu halin. wai ana iya aurar da mace wadda bata kai ga balaga ba imam al-qurtubi yi isara zuwa ga wannan a cikin fadin Allah ta'ala a wani kiftin Allah ta kusa to filyata ma fanki ma kabalakum idan kun ji tsoron ba za ku yi adalci ba cikin lamarin mata waɗanda suke marayu kaga nan marainiya ce sai nuna cewa to ai maraiki a shari'ance ne kafin mutum ya kai ga balaga shi ne yake ansa sunan maraya amma bayan mutum ya zama ya balaga ba maraya ba to da haka sai ce wannan dalili ne ke nan bisa ga cewa a iya aurar da yarinya mace kafin ta kai ga balaga ina fata an fahimta ya halatta aurar da ita kafin ta kai ga balaga wannan ke cewa wai kin akwai bauta a halin yanzu ya zo dan suna cewa wai turawa sun zo sun hana bauta gaba ɗaya irin bautar da suka hana irin tasu ta zalunci wadda suka shigo suka yaki kasashen mu na Afirka da waɗansu kasashe na Asiya suka yi musu mulkin mallaka suka bautar da su daga baya kuma suka ce sun ba da yanci wannan sun haramta bauta irin bautarsu da suka yi ta zalunci amma bauta wadda take ta fuskar shari'a idan aka yi jihadi aka tabbatar da an kama kafarai sun zama bayi kenan jihadi kuma abu ne da ba a goge ta kiyama ta tsaya kamar da hadisan annabi suka nuna wannan yake cewa wai gaskiya ne lokacin da sayyidina hamza ya shahada a yakin uhudu wai an ɗauke shi za a tafi da shi madina za a je abin da shi sai dutsen uhudu ya taho yana cewa sai dai abin da shi tare don haka ne ma daga baya sai annabi ya mayar da hamza wajen aka ce abin shi a wajen ɗan dan da ya zo madina ya tarewa mutane wuri ne cikin wannan al'amari wannan ƙarya ce ƙarara ko wata wata ai lokacin da muke karanta littafin ahkamul jana'i da muka zo wannan bayanin menene abin da zama hujjar ma'anan gurin annabi sassan yake cewa duk inda mutum ya mutu anan za a binne shi ya halatta ɗauki gawa daga Kano a kai ta Zariya ba ko a ɗauki ta daga Zariya a kawo ta Kano ka'idan musulunci garin da mutum ya mutu a binne shi nan shi yasa aka binne dukkan wanda suka yi shahada a filin Uhud aka binne su a wannan filin mutum 70 ne kuwa ba wanda aka yi Madina ko daya waɗansu sahabbai sun fara ɗaukar dangin su wani ma ya ɗauki ɗan uwansa ya ɗora ya lafta a bayan raƙumi zai tafi annabi to ku komar da domin duk wanda ya mutu ba wanda zai mutu da kusa binne sai annabi kana ɗauki sa kai ke wani to ne ma kawo cewa to yanzu kamar yadda ake samu idan larura ta sa kamar yanzu za a kai mutum jiya wasan jaman ko a kai shi jiya ingila ko a kai shi faransa yawanci su ba za su yi abin da mutum a tamar da sai an sai wurin ko an yi dai wata hidimomi an saba a ɗauko mutum a kawo shi muka ce wannan illar ruwa ce suka ɗauko mutum a kawo shi nan dan a samu ɗan wancan su masa wanka su masa sallah wannan babu komai dan a samu inda za a binne shi kyauta wannan babu komai saboda su san kasashen su sayarwa ake wannan babu komai amma ga ka'ida yadda shari'a take to duk inda mutum ya mutu a nan za a binne shi su suka yi wasiki sai in sun mutu a wuri kaza a kai su wuri kaza wannan su ɗauka hadisin Salman ne da yake cewa innal arda la tukaddisu ahada ko kasan mai tsarki ke an ji an binne ta a wajen ba za ta tsarkake ka ba yanzu duk tsarkin kasar Madina ba za ta tsarkake Abdullahi bin Ubay bin Salul ba tare cewa kasar Madina wuri ne mai kyau tunda nan ne matasan imani annabi ce imani yana tattaruwa a Madina kamar yadda wato matijiya take tattaruwa a kogonta ko a ramunta haka imani zai tare a Madina duk fitina da zuban zai sai ya zagaye dole cikin kwana arba'in kamar yadda annabi ya ambata sai amma ba zai je Madina ba zai shiga Madina ba sai dai tsaya daga bayan gari in akwai naji fito su bi amma ba zai shiga ba to amma da haka duk idan an ji an binne ta a wajen kana aikata barna binne ta a wajen ba abin da zai kara maka kuma an ji an binne ta a Amerika duk barnar da mutane suke in kai ingantaccen mutum ne binne ta a wajen ba za su fice ta ina fata an fahimta da kyau wai a fata masa haƙƙin matar mutum a kanka wannan ah, bayani suke so wanda yake dogo ba zai yi ba sai dai waɗansu daga cikin waɗansu daga ciki kuma bayanin ya zo cikin karatu shine ciyarwa da tufatarwa da kuma ajiye ta a mazauni wanda yake gurgurdan mahalli gurgurdan abin halin halinka haƙƙi ne akan ka tabbatar maka da mahalli haƙƙi ne abinci haƙƙi ne sutura haƙƙi ne ka ilmantar da ita dan ba ta da ilimin addini ka ilmantar da ita da kanka ko ka samu wanda zai karantar da ita addini wannan wajibin ka ne haƙƙin ka ne kuma ka kula da ita lokacin da ba ta da lafiya na faɗi cewa ka kula da ita lokacin da ba ta da lafiya da akwai wata magana daga cikin maganganun malamai da suke cewa mace in ba ta da lafiya haƙƙin ne mata magani akan iyayen take ba kan miji ba dalilai shari'a duk suna nuna cewa akan samu yake shi ne zai biya kun manta lokacin da za a tafi yakin yakin badar ne ko ina ne ina ne inda Usman bin Affan bai je ba yana jinyar matarsa badar Usman bin Affan bai je ba saboda bai yana jiyarwa yana jiyar matarsa matarsa kuma yarwa take yarwa da ba sai a tura ta gida ba ya tafi inda ba dole bane ba kaga wannan dalili ne ko jihadi za a amma ya tsaya jiyar matarsa saboda haka wajibi ne mutum ya lura da in mace mata sa ta lafiya tabbatar ya nema mata magani ya kula da wannan fuska kare ce a ai ba wajibi bane ko kuma a waje daya ko kuma a fatawar da ake bayar mata a ce wai ba wajibi bane ke ginki ki ginki ihsani ne wa ce maka wajibi ne ke ka ginki wajibi ne ke ka ginki in ta ke ginki ta saba wa miji kuma ta saba wa Allah waɗansu ne suke ta wayoyin ginki ba dole bane wannan waɗansu malaman fito ne suke faɗin nan amma ka duba dogon bayani cikin zadar ma'ad fi hadith sirri ibad na ibn al-qayyim يتي الذي يجب على الإنسان الخدمة الظاهرية والذي يجب على زوجته الخدمة الباطنية الله يا رب بي تكي وجي kai miji duk abin da yake waje wajibi ne kanta ita kuma duk abin da yake cikin wajibin kanta ne abin da yake waje a je a yi awo a je a kawo tefa ne a je a samo tufafi a je a samo abin sha a samo ruwan sha a samo menene wannan duk wanda yake na waje wajibin kanta sai za ka je ka nemo shi abin da yake na ciki a share gida a share daki a gyara shimfiɗa babu kazanta a dafa abinci a yi wanke wanke wani duk wajibin ta ne in kai mata ɗaya daga cikin wannan ka mata mai abinci kai ne kai ta ne amma ita in kai mata abinci ba ne ke ba wajibi ta sauki ta yi abin da ya wajiba a kanta shi ne malaman suke cewa ka duba Fatima yar Annabi sallallahu alaihi wasallam wanda Annabi ke cewa tsoka ce daga jikina duk abin da ya nuna na masa zai nan nan abin da za a dafa zai nan amma ta yi tana yin nika a gidan Ali na Abi Talib har hannunta na yin kanta kuma ta zo tana har ma tana neman annabi ya taimaka mata inda za a samu bawa in an samu wanda zai rinka mata agaji kaga akan mustahabi annabi zai kyale yasa hannunta ya farfashe ba dai akan mustahabi ba sai dai wani abin da saboda haka wajibi ne su kuma su je wani tsawon kwanaki nawa ne mace take yi don saboda yadda za ta kare jinin biki ko hadisin da malamai suka inganta shi da dama daga cikin malaman sunna shine yana nuna cewa tsawon kwanakin da jinin dutse ke kwana arba'in ba ya wuce kwana arba'in tsawon kwanakin jinin dutse zai iya yankewa kafin haka zai iya kwana bakwai yanki wata rana da zahiri ma zai iya yankewa amma in ya yi tsawo duk tsawonsa ya wuce kwana arba'in in ya wuce kwana arba'in to kuma ya fita daga biki ya shiga cikin wani hukunci daban wanda ba biki ba kuma haila wannan shine abin da dalili ya nuna na shari'a wannan ke cewa wai yana ganin mutane waɗansu mutanen ranar juma'a idan an gama sallar juma'a sai su tashi daidai inda liman ya tsaya sai su yi sallar nafila a wajen to akwai wani dalili ne babu wani dalili a shari'ance yi yake tafi inda liman ya tsaya yi nafila a wajen amma ana yin nafila bayan sallar juma'a ya halatta kai a masallaci ya halatta kai a gida akwai malaman da suka zafa cewa lalle kai ta a gida kamar su imamu malik suna ganin idan kai a masallaci karo ne ɗauka cikon azhar ne ka kawo akwai kuma wanda suka yi zafi suka ce dole sai a masallaci za a yi kuma daga yin sallama kar ka yadda wani magana ya shiga tsakanin wannan sallamar ka ta juma'a da yin nafilar kuma kar ka bar wurin da kai sallan juma'a a nan za ka yi ta su kuma suka zafa fadawa wasu ne ɗan hanafiya wa karal umuri awsatuha ya halatta a masallaci ya halatta a gida duk wanda kai yayi wanda suka ce sai a gida kaɗai sun zafa fadawa ta wannan bangaren wanda suka ce sai a masallaci kaɗai sun zafa khairul umuri awsatuha kisa za ga yan hanafiya duk wanda yake zuwa aikin haji ko wanda yake zuwa umara yake haka idan ka je sallah masallacin annabi ko masallacin kaba za ga wadansu ɗan tafiye an yi sallah a masallaci kan hanya ta kai sallah nan za su yi nafila ba ta barin wajen mutane na wuce su ana tutture suna kai haka saboda kar saba haba kawai ba ka hadisi ba mazhaba ta ake biyo kariya a wajen an ɗauki takobi sai an kare ta dubban jama'a kamar a tashi mutum wanda duk wanda aka taka a wajen kila nan za a tashi sai mutu amma Allah sai yi nafila ne saboda a hanafiyance ba za ka bar wajen ba kuma karfe magana tsakanin yin sallama da ne da yin wannan nafila nan da sauki wajen irin ta asubancin ba idan an karanta da hana hanafiya yake wannan wai yana son karin bayani dangane da shiryarwar annabi sallallahu alaihi wa sallama wajen eh, aske gashin kai ko a eh, farki da kuma yadda annabi sallallahu alaihi wa sallama ke yi eh, na karanta wani hukunci ne kama da wannan yana gana cikin littafin tafsir na kuma ya tattara wadansu hadisi littafin tafsir na Imam Shaukani Fathul Qadir al-Jamu bayna qannay diraya wa riwaya min ilm tafsir amma ba zan iya haddace abin da na karanta yanzu abin da dai dalilai suke nuna wa a jumulce ba tare da jin su dalla dalla ba aski kwalkwabo ba a yin sa sai in an yi aikin haji ko aikin umara shiriyar annabi kenan bai taɓa yin aski kwalkwabo ba sai a aikin haji ko a ne umara amma haka kawai ana zaman gida sai aski kwalkwabo to wannan wadansu malaman ba sun zama ba sun ce gida ne sai in larura ce wannan kuma larura ai hukunci ta daban haf kawai ba larura ba kuma umar kai ba aikin hali ba ka kira wanzami ya aske ma kanka tas to bid'a ce Usman bin Hudu haka ya faɗa cikin Isa Usman bin Hudu bid'a yace asharu fil ra'si zinatun wa tarkuhu sunnatun wa halquhu bid'atun wa halatun mazmuma haka nassin magana sai yake cikin Isa Usman bin Hudu bid'a da haka da a tarihin ta annabi bai taba aske kan ba tas sai a lokacin da ya umara ko ya aikin hajji amma dan da wannan kuma in ya yayi yawa ya dame ta sai ka rarrage ta kyale ka to da rarragewa sai ta rarrage kowane sashi kada ya kasance kuma ka rarrage wa zamani ka rage kan mun kabar kan gurin irin askin nan na ɗan zamani wannan kuma da kafare bai halatta ba na'am wannan shirya ce wannan sunna ce cewa a sati a askiya mutum kansa idan mutum ya kira kwana na bakwai wannan hadisi ya nuna haka nan ake farke kuma sunna ne duk lokacin da farke fito ba a baka wani adadi na wata ko kwana 40 kamar yadda wasu malamai suke nuna sai kwana 40 duk cikin kwana 40 ka aske gashin hamata na hamata haka ne amma na cewa farke ya danganci fitowar sa farkin fitowar sa wani farkin sa na sauran fitowa wani ko ba sauran fitowa duk lokacin da ya fito irin fitowar da zaka karanta da ita to sai mutum ya kan ya yanke shi ina ganin wannan dai sune tambayoyin sauran duk mai bai kowa suka yi mutane dai sun yi tambaya akan koyon daɗin ne suna ta tambaya wa alaikum salam na'am eh idan ya manyanta yace a biya shi sai a biya shi kada shi da ka'ida duk wanda aka baiwa amana ya rike sai amanan ta riga ta tozalta ba ta hanyar gangancinta ba wannan ba a cewa ya biya ajiya aka baka amana aka baka sai ya kasance ta tozalta ta lalace ba ta hanyar ganganci ba to ba a tilasta mutum ya biya na'am wannan na tambayar wai hadisin nan alhalalu majra ala lisani da mutum malam ya kawo shi cikin nan bai ambaci ma wanda ya rawaito shi ba lantana mu gane darajarsa na haka na kawo shi ni ma na karanta shi kamar da ke alisafin littafin mai kiro ban san darajar sa ya inganta ba ba inganta ba amma hadisin da ya kama da wannan hadisin da Umar ibn Bakir al-halal bayyin wal haram bayyin wa bainahuma umurun mustajhad wannan kuma ya inganta da shi da sauran hadisai na yi hukunci da hukuncin da hadisin ke sun ya tabbatar ko hadisai da dama da suka inganta amma wannan lafazin karan kansa ya inganta daga annabi ban sani ba wallahu a'lam hmm? suna roko suna yin magiya da Allah suna yin magiya da zulunci eh yanzu mutane suke cewa ba za a yi magiya ba sai da sunan Allah kadai magiya a ce ganwa ne sai dai dan Allah a can lokacin da suke yi ba sai za a yi ta hikaito ne abin da suke ciki ta hikaito halin da suke ciki a san farko lokacin da suke gari ba ta amma daga bayan haka ina jin da mutum to da kai kike nan wai kike salamu alaikum da kai kike nan malam wannan waɗansu yan bid'a ne suke cewa sai an kai tara wai masana biyu wa sulasa uku biyar kenan wa ruba hudu to tara ce a akwai wanda suka bi su barna da suka ce masana abinda masana yake nufi isna ce ne isna ce ne kaga hudu kenan sulasa ya zama salasa salasa bi shida kenan nawa kenan ruba'a hudu hudu hudu ya zama ne kenan goma sha takwas akwai wanda sun wuce amma duk wannan magana ce wanda ba ta akwai hadisi na wannan wadansu na bayyana